da safiyar ranar talata ne wasu mutane da ake tuma cewa 'yan bindiga ne suka shiga wani ƙauye mai suna kainuwa a karamar hukumar mulkin kware da ke jihar sokoto inda suka yi fashi gidan wani alhaji bayan sun wuce jama'ar garin suka bi sawunsu suka tarar da wasu mutane shidda suka kama su akan tumar cewa su ne barayin daga nan suka hannunta su ga jami'an 'yan sanda domin ɗaukar matakin da ya dace rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakinta asp sanusi abubakar ta ce bayan da dpo ya karbi mutanen sai jama'ar suka nuna bukatar a bari su kashe mutanen da ake tuhuma an ta kiran mutane ana gaya masu cewa bandit rufe a bandit dole sai an yi investigating an tabbatar da cewa bandit ne ko ba bandit ba hmm. haka nan abin yi attracting angry mob sai dai a ba su su ka kashe kaga ba wani dan sandan da zai zo ya dauko duk laifin da ya yi ba mutane su kashe ba zai yiwu ba in an attempt ya rescuing wa'innan suka yi bonin suka samu police station wuta suka kona mai ci kanshi motar tashi ta hawa da motocin 'yan sanda da suke wurin. Suka kuma a yunkurin da yake don ya kare rayukan wa'innan din kuma suka kama ɗaya suka kona shi shi ma. sannan response team suka je suka yi dispasin nasu sannan sauran kuma aka tafi da su CID shamana na ana ta bincike tun da wayanda suka aikata wannan abin mutane ne wanda suke cikin gari ma an san su ma hankali za a yi ta kama su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Na zanta da wasu shaidun gani da ido akan abin da suka gani. Jama'a gari sun ka taho sun ka nuna dole sai an ba su mutanen. Sun kori mu sun kama halbar bindigogi sun kori mutane gabas sun kori mutane yamma kudu arewa to har dai Allah ya kadari da an ka hukunto da ɗaya daga cikin cikin barayin guda zai mutu to kayan aikin sun kare to sai sun kai ta daga cikin mota da gudu ni bukatar mu guda ta mu ga an kashe su saboda suna gaba sun gulata mana lahaja sokoto yanzu yanzu inda ka duba cikin jihar sokoto babu abin da aka illa daga kernafis sai ana kashe-kashe ana ta'addanci wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke fuskantar har-haren ta'addanci musamman a gabacin sokoto duk da wannan wata na azumi da ake ciki sa'idu neno ibrahim ɗan majalisar dokoki ne na jiha wanda yankin da yake wakilta ya fi fama da wannan matsalar babu ranar da barayin nan ba su zo wani gari ba sun zo garin kurawa sun zo tare ɗin sun zo ɗinkawa sun zo sarkawa sun zo masken waya sun zo katsalle kuma za su faɗa su ce za mu je gari kaza kuma za su zo so saboda haka kaga abu ne wanda ya kamata a ɗauki mataki na gaskiya federal gama ta ɗauki mataki in dai jiragen nan na yaƙi akwai su a najeriya don allah don annabi tsakanin katsina da zamfara da kebbi a kawo mana guda ɗaya bisa la'akari da yadda jama'a ke kokawa akan ayyukan ta'addanci da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a rashin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsalar kan iya haifar da wasu matsaloli na daban a nan gaba kamar yadda alamu suka nuna jama'a sun fara buƙatar a bari su kashe 'yan ta'adda da kansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya